An da ya gudanar da sallar ne cikin matsanantan matakan tsaro a masallatan idi daban-daban da ke birni da kewayen Kano. Sheikh Abubakar Jibril kenan limamin da ya jagoranci dubban ɗaruruwan musulmi da suka halarci sallar idi a masallacin da ke harabar tsohuwar jami'ar Bayar Kano. Dr. Muhammad Sani Ayagi ya yi ƙarin haske dangane da abubuwan da kuɗubar ta ƙunsa. Ta ƙunshi kiran al'ummar musulmi da su kyautata wa junansu. Ya fara daga kyautatawa makwabta da kyautatawa iyali da kyautatawa abokan zama da kuma sada zumunci. Ya ja a hankalin al'umma da su dinga sada zumunci kwarai da gaske. Sannan ya nuna mahimmancin wannan rana da falalar da take kunshi a cikinta da alkhairin da yake ciki inda ya nuna cewa rana ce da Allah maɗaukin sarki yake gabarta zunubai yake to kyautar aljanna domin wannan ranar ma a wajen mala'iku sunanta ranar kyauta sannan kaso na biyu ya ja kan hankalin al'ummar musulmi akan su haɗa kansu su tunkari kalubalen da yake fuskantar su na duniya rashin haɗin kai ya jawo mana matsaloli da yawa wasu daga cikin waɗanda suka halarci sallar sun ce a haƙiƙanin gaskiya mun tarbiyantu da faɗakarwar da malam ya yi mana kuma mun ɗauki darasi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadun mu gaba daya masha Allah alhamdulillah malam ya ja hankali akan mu kula da iyalin mu Mun musa sada zumunci to alhamdulillah insha Allah mun faɗaka sosai da wannan nasiha da malam ya mana Allah saka masa da alheri kuma Allah maimaita mana assalamu alaikum to ba shaka mun fa'idantu ta cewa malam yayi mana nuni kowa ya zage ya zage dan tsaye aiki domin gaba domin lahirarsa kuma ya ja kunnen mu game da mu'amala da yan uwantaka ta musulunci da ke tsakanin mu gaba mu sarkin Kano Muhammadu Sanusi da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje sun buƙaci musulmin jihar su ƙara ƙaimi ne wajen gudanar da addu'o'in wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. Shugabannin biyu sun kuma taya al'ummar musulmi murnar wannan rana tare da kiran ci gaba da aiwatar da darussan da aka koya a cikin watan Ramadan mai girma. mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.